a duniya inda ranka dole za ka sha kallo a duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai bama. a duniya wasu ba su da kwana a duniya wasu kuma ba su shan rana a duniya wasu kuma ga su na fama da yanayi ne ke sanya zuciya kuna waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina a duniya a duniya ne a duniya wani bai san ina iyaye malami da jahili akwai a duniya da zalimi da adali akwai a duniya da mai kudi da tallaka duk a duniya da masu laifi da masu gyara ok ta yawwa ka ce masa dpo aminu yana jira ok ta alaikum salam bashi bashi sa DPO Aminu yana reception yana son ganin ka. Idan mai shigo. Yes. Ci abinci. Sa ya ce za ka yi shi. To bismillah. Monsa. Moni, how are you? Aminu. Barka shigowa. Ina gajiya. ya ofis lafiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah an shigo insha Allah Allah ya nufa alhamdulillah ya ake ciki ne frankly dama akan kes ne da ake zargin su duk na kisa okay gashi na kawo maka that is very good that is very good DPO abinda za a yi in mun karasa bincike a kai sai mu tattara kawai sai mu tura su kotu na gani wannan shine kawai abinda ya dace a yi ya yi daidai haka yawa tsautsayi shi ake kira da tsanan kaddara amma zancen gaskiya oda ba ta su bacci biyan ne kawai yake kokarin zama nasu yes. please have a seat. Thank you, sir. Ah, ban gane ba. Haka zancen yake. amma gaba ɗaya aikin ba nasu ba ne to idan aikin ba nasu ba ne na suwayi mai gida wai wai mai gida me malam me ya kawo ku me kuke so sako muka zo karba sako hmm. sako kuma ne ne fayil din da aka tura da fatima ɗinka domin faɗaɗa bincike fayil to ai fayil da na gama da fayil na riga na mika fayil gaba hmm. gaba ina kenan wato a gaskiya abin da yake tafi kaga hutu nake so zan tafi to saboda ba na so in bar abubuwa ban yi clearing din tebur ɗina ba duk abeba ɗin da ya kamata yi a cikin file ɗin nan na riga na yi na kammala su na mika file ɗin nan gaba wato da dai ba za ka gaya mana inda yake ba ko wallahi ba haka bane ka zaɓi ka saka rayuwarka a duhu domin ka haskaka aikin ka ko igwe ai jan wuya kawo ta mai gida wai hutu zai tafi ne mai gida a tun da ya buƙaci hutun to ya kamata mu je mu tura shi inda zai huta mai gida wani wani mai gidan ne sasana sasana sasana DPO. Yes sir. A rekon naku akwai wannan sunan sasana da wannan sunan? Babu. Sergeant. Sir. A je record office a duba criminal file a duba mai wannan sunan yanzu yanzu. Okay sir. an kama su gwari kai ya suna ɗin ma ba gudu da su ba gudu to bai ba that is very good zai ƙara ganin gudu kuwa a zo mana da su yau ba gudu fa ya yi karo da sa gudu yes sa relax criminal books record namu da kuma computer record namu amma babu mai irin wannan sunan sasani ba a samu mai irin wannan sunan ba yaya za a yi mutum da yake training din yara irin wannan a ce ba a samu sunan shi ba da saki da yi canza suna yi ranka ya daɗe don ba zan manta ba ko wani shazza muka taɓa yi irin wannan mutum ɗaya ne sai da muka same shi da suna goma sha takwas ta yi shi ma irin wannan dama ya yi amfani da ita a wajensu ne yake da amfani da wannan suna amma a cikin gari watakila bari shi yake aiki ba sasa ne mai gida a maɓoya sasa ne mai gida ba oba ranka daɗe wannan yaron wani mai sunansa ne santsi mai kare katon doki kai sunan fa gaskiya ke mu gambo a gambo yaya za a yi ka kai ni wajensa da safe yana kafin garin da rana yana gaban garin da dare yana garin wannan wani gari ne garin nan yana nufin da daddare ake ganinsa dar kaji batu suna za a yi ka kai ni wajensa ina da matsalar ido da daddare ba na gani Ah. Uh... ya koma station naka kama kana koma ka je ka zama ku ban da shi okay sir okay sir sun sake ni na ga gidan sai godiya gida mai namba 66 hoto da babban layi gida mai bene dauke da ɗakuna biyar uku a sama biyu a ƙasa ga dukkan alamu dai gidan sabon gida ne kamar ba su da tarewa ba sai godiya sai godiya Say Godia, Godia, Godia. Say Godia, Godia, Godia. Say Godia, Godia, Godia. Say Godia. West. Godia. shawar da zan baki ne. ina ganin ku je police station ku bincika illa za ku iya samun shi amma babu shi nan mutanen ku suka kama shi din mun je police station din an ce baya nan yana hannun ku kai dai kai abu ka san hanin na ce maka ba na ajiye mutane a nan sannan ba taɓa jin mai suna abala ba hmm, hajiya tashi mu kai dai za mu koma to shikenan Allah shi kare girma mu je hajiya ki kwantar da hankali Allah zai bayyana shi wai ku jira Allah wai wannan mutumin ne gabaɗe shi ya wani ruɗa min lissafi yanzu yanzu nan wai kawai cewa yake na ba ku aiki har yanzu ba kammala min aiki na ba sai an rubta min sai an yi wata tsiya kai karshe ma ko gabaɗe wai sai ce idan ba ku tabbatar da yau in dai ba ku aikata aikin nan da na ba ku ba to gabaɗe zan kore ku ah, to sai me Abba ah, mai gida da ya kore mu kar ka manta mu mu sai dai mun saba mu tare hanya mu sheki mu bi gida mu dare mu dan wani mu hada darhami mu ware shi kawai ya je ga matansa ga waye shi da yan kudin sa fa da komai da iyalansa yana gida yana bacci mu ya raba mu sai dai dan tsungulo wani wani abu ya ba mu to dan ya sallame mu sai me ai to kafin ya sallame mu mu mu sallama kanmu mana ai kawai mai gida hadari a gabas mu je mu ture shi mu sallami kan mutum kafin ya sallame mu waye shi kai tsaya mana magana bayan me kake mu kundume shi sai eh, mana mu ture satu mai gida a masa ka yi shuni kawai a juya haka zami a dare a gabas in ya san wata ai bai san wata ba ya eh, gace aikin arziki in ya kore mu kafin ya kore mu mu kore kanmu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 Haruna English Academy. Sharabiyar makarantar nan wacce ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe wato MM Haruna English Academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu ko ɗaliban secondary schools IJB diploma NCE degree ko ma'aikata da 'yan kasuwa masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata. Suna da ƙwararrun malamai da kayan karatu na zamani za ku iya iya yin rajista ne kaɗai a makarantar MM Haruna English Academy kusa da makarantar CAS a kan titin Airport Road Kano. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma za su iya yin MM Haruna English Academy ta hanyar online. A danna www.mmharuna.com sannan suna yin NCE program. Ga waɗanda suke son karanta littafi kuma su nemi littattafan MM Haruna suna nan a kasuwa. Domin ƙarin bayani a kira sifili takwas sifili uku shida biyu takwas sifili takwas bakwai sifili wato sifili takwas sifili uku shida biyu takwas sifili takwas bakwai sifili. Wannan babban nasara ce wacce cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center ta samu a Every Coast, Kwadebuwa. libya da ma jamhuriyar nijar cikin duso kamaru chad har ma da gidanan najeriya Duka nan muna da manyan-manyan rassa insha Allah ga masu fama da matsala na kankancewan gaba akwai waɗanda ubangiji Allah haka yi su bai wuce tsawon yasa karami wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na basir da ma istimina ta ja musu mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu domin takan ja matsala na tattarewar fata kankancewan gaba tare da sauri na inzali istimina'i tana ja matsala na lose of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Islamic Medicine Center. Wannan shine account namu na kamfani. Duka ne account number da ka gani ba ta Shifawun Islamic Medicine Center ba, to ba tamu bane ba, don haka a kiyaye. Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na kashi, tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba. Sannan cibiya ta Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantaccen magani wanda zai magance matsala na rashin kuzari, karancin ƙwayan halitta, tare da sauri na inzali ina masu fama da matsalar hepatitis wato ciwon hanta ciwon hanta yana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type a type b type c a cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis ita kuma crisis ita take bin jini da madakanin family sai wanda ubangiji allah ya kare ubangiji allah ya kare mu ga baki ɗayan mu ga masu fama da matsala na hiv mutane da dama suna cewa babu maganinta ku sani mutane da dama sun zo sun karɓi maganin ciwon hiv a ƙarƙashin cibiya ta Chifawun islamic medicine center kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala na iska tsere ko kuma sanmu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntuɓe mu mutane Ivory Coast cikin Cote za ku same mu a Abidjan a libya kuma muna nan a misrata da kuma trifoli sannan a jamhuriyar nijar muna nan a cikin duso a kamaru muna duwala a chad kuma muna nan a jamaina a jihar maiduguri borno state za ku same mu a gaba da gadon lagos street kafin junction in lagos house cikin rahama plaza a shago mai namba b8 sannan a jihar kano muna nan a maidina ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji a cikin uwar sauro plaza a shago mai namba b6 a jihar adamawa mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bellowe a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose a shago mai namba B2. Mutanen Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. Sannan cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center muna tura maganinmu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. To lafiya? Ya na ganki haka a firgice. Ya ba za ki ganni haka ba. Mijina sai wulakanci yake min duk inda muka gilma da shi idan shi yana kan 'yan mata? To ai laifin ki ne. Kalli fa irin sirrin da kike sakawa. Kamar ya kenan? Ba kya saka sutura wanda zai ja hankalin shi, kamar irin kayan shagon shehu dan kwarai. Shehu dan kwarai? Kwarai kuwa. 'yan mata kan bala'i tsira ta ci gida tun daga baya na gano ki ai da mai bukatar kaya ya tuntube mu makullai dawo da hankalin mijinki a kanki ta hanyar caba ado da suturu irin na zamani da ba a samun sa a ko ina sai a shagon Shehu Dan Kwarai Investment mun shahara wajen samar muku da atamfofi irin na zamani masu ɗaukar hankali shiga shagon mu na Shehu Dan Kwarai domin tabbatar da haka ko kuma a ziyarce mu a kantin kwari kan titin Unity Road gidan TM Yola opposite CAC office ko kuma lambar wayoyinmu sifili takwas sifili biyar bakwai tara bakwai sifili sifili sifili sifili ko kuma sifili takwas sifili biyu uku biyu uku hudu bakwai hudu bakwai shehu dan kwarai investment. Cibiyar Annur Islamic Shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine wato Ibrahim Suleiman shine ne ke tare da ku. Hausawa suka ce idan ka ji wani baban zaba. Duk wanda ya ji an ambaci wannan cibiya ta Annur Herbal Medicine abin da zai fara zuwa a ran shi shine kilinza wato shahararren maganin da ya samu karbuwa tun daga shekara ta 2022 har izuwa yanzu wanda shine maganin da ya fi kowanne magani shahara da kuma suna a wannan lokaci. Magani ne da aka tanada don magance cututtuka da dama da suka shafi al'aura musamman musamman abin da ya shafi matsala na masturbation wato istimna'i da dukkanin matsalolin da ya haifar wa dan adam kamar yadda jama'a suka sani wannan cibiya na da ofisoshi da dama a fadin afirka kama daga kasar ghana nigeria niger da kasar kamaru har zuwa kasar chadi da wannan ne muke amfani da wannan dama wajen albishir ga 'yan uwanmu mazauna libya cewa a yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a hannun jami'anmu da ke birnin sabaha da kuma misrata insha Allahu abin da za ku yi ku yi magana ta wannan lamba ta Libya da muka bada ta WhatsApp za a yi magana da ku in Allah ya yarda kamar da jama'a suke gani wannan shine masturbation zaki. ta mallakin cibiyar annor magani ne kala shida zuwa bakwai duk wata larura da kake da ita a al'aurarka komai ta a jikinka kankancewar gaba saurin inzali karancin ruwan mani rashin aihuwa in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna muna da ofis a nan cikin birnin kano sai kuma lagos abuja Niger, kuma kowace jiha a cikin Niger. wannan cibiya na da ofishi sannan wannan cibiya tana amfani da tsari na delivery service ko a cikin gari kake idan kana da wani uzuri kana iya ɗaukar lamba ka kira za a kawo maganin maganinka duk inda kake ba mu tsaya magance wannan cututtukan kadai ba matsala ta jinnu matsala na hepatitis type a ko type b ko type c ko matsala na diabetes ko matsala na ciwon koda masu fama da matsala na infection kamar yadda kuka sani cibiyar annur ta yi zarra ga sauran cibiyoyi wajen har hada magunguna na ciwon sanyi kowanne iri a samu sauki da dar Allah subhanahu wataala ka sani ana samun maganin masturbation cleanser a wannan cibiya ne ta annur herbal medicine kadai kada jama'a su manta lambobin da muka bada a kansu ake samun mu mun ajiye jami'ai a kowaɗanne ofisoshin mu domin tarbar mutane da kuma sauraron su a kuma aika musu magungunan su cikin kwanciyar hankali da dar Allah subhanahu wataala mazauna kasar Cote d'Ivoire kuna iya ɗaukar lambobin mu na Niger ko na Accra domin samun magungunan mu jama'ar kasar Chad kamar yadda muka yi albishir muna nan tafe cikin kankanin lokaci insha Allahu akwai lambobin da muke badawa wanda za ku yi tuntubar mu za a sama muku magungunan ku tun yanzu kafin wannan cibiya ta zo insha Allah ah, bai Allah lafiya me faru na yi missing flight agency na baya daukan waya karshe ma ya zo ya kashe wayan shi yana bin yan kayi na yi ina za mu je kaga wai dan Allah ina za mu je wannan shine maganin matsalar ki ta'awun traveling and towers nigeria limited assalamu alaikum salam Barka da zuwa Ta'awun Traveling and Tour Nigeria Limited. Ta'awun Traveling and Tour suna muku barka da zuwa. Barka ne. Ta'awun Traveling and Tour su kaɗai ne za ku iya bukin ɗin umara ko aikin haji sannan muna ba da reservation visa sannan muna bukin ɗin hotel. Lallai kam Ta'awun Traveling and Tour Nigeria Limited shine zaɓi na. Domin gujewa faɗawa nan 'yan damfara wato 'yan bani na iya. Ta'awun Traveling and Tour Nigeria Limited Shi ne zaɓi, ta'awun traveling and tour nigeria limited za ku same mu a gidan buhari shago mai namba sha uku wanda yake a kan titin zurot kanan dabo ta'awun traveling and tour nigeria limited domin tafiye-tafiyenku ƙasashen duniya ka tafka babban kuskure ka da ki soja ka sa uniform ka gudu da motoci da kuma bindigogi wannan abin da ka aikata babbar kasada ce namiji ya ce da kasada amma yanzu ka san inda kake kuwa ni ban san a ina nake ba ko ma dai a ina nake a duniya nake to yanzu haka kana bakabo bakabo kana kenan kwarai da gaske ba san tafiyar da aka yi da ni a mota kuwa duk wannan tafiyar da aka yi a wuri ɗaya ne tafiya aka yi da kai na awa takwas kuma bana da tabbacin cewa za ka iya kai gobe da ranka na san ka anguwanku saboda haka kana da numban da ka haddace a kanka eh na da lambar yaya waye yaya Asarar yata ce zan baka waya ka kira su lallai lallai idan akwai wanda suka sani babba su je su kamun kafa da shi domin a fitar da kai daga wannan yanayin idan ba haka ba za su rasa ka har abada Allah yadda ma ba zan baje ba amma da sharaɗi ko da wasa duk yadda za a yi da kai kar ka saki ka gaya musu cewa ni ne na baka waya kuma kar ka gaya musu wani soja ne in ba haka ba wannan masifan da kake cikin ta, to sai na fi ka shiga irin wannan masifa zan iya rasa aiki na saboda babu yadda za a yi ina soja ka aikata irin wannan laifin ko da a ce kai dan uwana ne in taimake ka. Na gode. Hello? Yaya? Abba. Abba ne, na baka abu. Ga mu a ciki Abba sun ce baka gurin. Muna ta zuwa suna ce baka nan Abba. Abba ne. Wai yana ciki. A duniya. ai ba zan baje ba sai a gaban ki da daddare mai duka eh ina nan ku je wajen ina nan ƙarya ne ina ciki su ake nufi what bring the bag bring the bag now faɗi shi ya ban saboda zai shiga masifa A yana ragonka wannan ba damuwa ba ne amma ina so ka sani ka riƙe alkawarin da ka ɗauka ba za ka gaya ma kowa cewa wani soja ne ya baka waya kai kuma da su ba. ce rai bakin fama. Hakan ma ya kina zuwa makaranta kuwa? Ni kuwa nake zuwa makaranta. Saboda makarantar mu babu kuɗin wata balle na Laraba. An samu wurin? To ai maza maza a shiga aje a riƙe waya. Illa bai kada ku ji. Akwai matsala. Hello? Disregard a aje waya sai na gaya muku. Yes. Da wasu ke waya? Da ni ce ranka ya daɗe, ni ce. kewa wasu ce a wajen shi? Ni mahaifiyar shi ce. Da wace waya? Bangari, bangari. Ko dai ku gaya min wanda ya bashi waya kuke magana da shi, ko kuma wallahi zan kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda wannan cin amana kasa ne ranka da dai kai hakuri wallahi kun jira ce wallahi kuna da two options kai hakuri kai da dai kamar da Allah kai hakuri kai da dai I have spoken and that is kai hakuri Ya kai da dai ka taimake ni ka taimake ni ranka da dai Karka kashe mishi kai hakuri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 aka ce ƙwayoyin su sun mutu. Baya da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar jijiya. Za ka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba. Wanka ko fitsari sai dai ka yi a zaune. In za ka tashi sai ka dafa wani abu. Ko mutanen da suka samu matsala na ɓarin jiki. Jikinsu baya aiki kwata-kwata. Ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar ciwon hanta, ciwon asma, hawan jini, da sikila bayan da haka ina ƙara kira ga iyayenmu mata waɗanda suke fama da matsalar sanyi za ki dinga jin wani abu yana miki yawo a cikin ki kamar dutse ko ki dinga jin wani abu na miki yawo a jikin ki kamar tana ko ki dinga ganin farin ruwa na fita a gaban ki ko ki dinga jin zafi wajen mu'amalar aure ko waɗanda suka samu dogon lokaci ba su samu karuwa ba ko idan an samu karuwan ma zuwa wani lokaci sai murna ta koma ciki ba da haka ina ƙara kira ga iyayen mu mata waɗanda su ya zube ya koma kamar na tsofaffi ta tana yin yaushi ba da haka ina ƙara kira ga mutane waɗanda suke fama da matsala na istimnai ma'ana wasa da gaba ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon kai ko mutanen da ba sa iya bacci kwata-kwata ko mutanen da suke fama da matsala na HIV ma'ana cuta mai kare garkuwar jikin ɗan adam masu fama da matsalar sihiri ko samu ko iska kasuwancin su ya tabarbare. Wannan cibiya ta ta yi bincike ta zakulo babban malami wanda ya kware kan bangare na sihiri. Ba da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsala na shaye-shaye. Dattin sigari ya dankare musu a ƙirji. Shi ma akwai magani da muke bayarwa. Ko matan da suke neman aure, auren bai samu ba. Ba da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalan warin baki. Za su dinga jin bakinsu yana yin wari ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon ido ko ciwon kudi kar ka ce ka je nan ka je nan baka samu biyan bukata ba a jihar Kano za ku same mu a iya patrol by Ahmadiyya Jackson kusa da makabartar Christian a jihar Jigawa za ku same mu a Hadeja kan titin zuwa Guru kusa da Sakatariya a jihar Kaduna za ku same mu a Samunaka cikin Samunaka City Plaza kusa da gidan Alhaji Ahmadu Zaki a jihar Lagos za ku same mu a Aja General a jihar Sokoto za ku same mu a Angorogu dab da gidan Sheikh Abubakar Jibril. Mutanen jihar Adamawa za ku same mu a Ribado Square. Mutanen jihar Gombe za ku same mu a kwanan Alheri. Ina yi wa mutanen Libya albishir na cewa mun buɗe wannan babban cibiya tamu a tirabulis A birnin tarayya Abuja za ku same mu a Wuse daidai ot kafe sannan muna aika sakonninmu a ko'ina a fatan duniya Yusuf, ka babu baka. Sai mun yi mana. Ah, maza, maza, maza. Ango, ka sha mai. Allahu akbar. Wai Allah, inna lillahi wa inna ilaihi Kai, Yana ci kwana hudu ɗakin ofin ɗakin amarya ya zubo. Inna lillahi wa Yanzu mai mafita. Igwe Magic Nigerian POP. Ile ne bai karasa ba. Lokacin da ta ku ba mu awa 24. Za mu yi mu sabo a maida shi na zamani. sannan zan washe garanti da kansa ya hauye lilo a kansa shi POP shi POP Igwe Magic POP Nigeria Limited mun tanadan muku POP kala daban-daban wanda suka hada da POP full ceiling POP skating molu TV stand sannan a bangaren fentina muna stucco muna screening muna travertino balbeto silkwood dukkanin wani nau'ika na design decoration na gida mukan yi shi cikin sauki cikin rahusa muna zuwa ayyuka lungu da sako wanda suka hada da su Nijar da Sokoto za ku iya tuntuɓar mu a ofis ɗinmu na ban kofar famfo mty plaza ko kuma ku tuntube mu a wannan number waya wani abu ne Assalamu alaikum sunana Zahardin Yahaya daga cibiyar magunguna ta afuwa shifa ma'ana cibiyar haƙuri da waraka. duba da bincike da muka yi bisa koyarwar addinin musulunci muka gano maganin cutar hiv jita-jita na yawo kan cewa hiv ba ta da magani wanda hakan ba gaskiya ba ne domin ubangiji subhanahu ta'ala babu wata cuta da ya saukar bai saukar mata da magani ba ubangiji subhanahu ta'ala ya ce fas'alu ahalar zikiri in kuntum la alamuna. ku tambayi halin abu idan kun kasance ba ku sani ba yawancin mata da suke fama da cutar sanyi ƙabar mahaifa wanda ake kira da fibroid da kuma wanda ƙirjinsu ya zube wannan magani namu da muka yi wa lakabi da suna maidani budurwa daga cibiyar afuwa shifa cibiya ɗaya tilo da babu kamarta gurin kyautata wa mata domin sa su farin ciki don farantawa mai gida don kyautattuwar aure kwarai kuma mun sami yabo daga gurare daban-daban daga sassa iri-iri wanda suke kiran mu suke mana godiya na dalilin waraka da suka samu daga maganin ita wannan cibiya ta ta afuwa washifa haka zalika muna ba da taimakon cutar ulcer, asma ciwon koda da kuma istimna'i ma'ana wasa da al'aura domin biya wa kai bukata ku sani jama'a istimna'i na haifar da matsaloli daban-daban kamar gani garara-garara saurin mantuwa saurin inzali da sauransu jama'a ku sani istimna'i ko sau ɗaya takka aikata shi yana haifar da wa'innan matsaloli masu cutar sikila sikila ko da ta kai kadamin da ana ƙara wa mutum jini cutar typhoid ciwon hanta da sauran cututtuka muna ba da magani kuma a warke da izinin ubangiji za ku samu cibiyar afuwa washifa a ɗorayi ƙarshen waya kan titin yamadawa daidai layin dagaci plazan da take kan kwana shago mai lamba shida kuma muna tura saƙonmu a duk inda kake a faɗin duniya ya same ka cikin aminci.